zuwa manzanni in an tumtun da ba shirin ku ba komai bane ba fatin kan adam kudin kusan yuriduna an tasudduna amma kanu ya'budu aba'una so kuke ka koyar da mu daga abin da iya mu so kasance suna bautawa fa akuna bi sultanin mubin inda gaske kuke ku zo mana da wata hujja ta kwaya wai duk hujjar da suka ba su da wahayi da suka ba hujjar da suka ba su ta mu'jiza da suka ba ba akuna bi sultanin mubin haka kuke ce قالت له رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم

sai kuma Allah yana ni'ima kan wanda yake da cikin bayinsa mutane din ne amma sai kiki da wannan akan wannan kiki da wannan akan wannan kiki da wannan akan wannan ku kun yi da wannan a cikin lamarin duniyar ku wani yana da kuɗi wani ba da wani mulki ne wani kogi yake wani sarki ne wani kuma zagi yake ba sarki bane to haka kuma dole wani ya zanto shi jin sakon yake wani ne mai isar da sakon Allah da shi ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله bai dace gare mu ba mu ce za mu zo muku da wata hujja ko wata mu'jiza illa bi idhnillah sai inda izinin Allah ne wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne mummuni ya kamata su dogara dan haka mu mun dogara gare shi wa ma lana alla natawakkalu توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون من ganin suka ci gaba da cewa wa malamin Allah ya tawakkala ala Allah yau ne ne ke gare mu da ba za mu dogara da Allah ba ai mu siffar mu shine dogaro ga Allah wa kada hadara su gulana alhalin Allah ya riga ya tsira da mu ta farkin mu madaidaici wala nasbiranna ala ma azaytumuna da haka za mu yi iya cikin kokari da juriya ala ma azaytumuna a bisa da cutar da mu da kuke fada mana bakar magana da kuke da cewa da dariya da kuke mana duk za mu yi hakuri mu jure wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun da haka da Allah ne ya kamata dukkan masu dogaro su dogara sai ya ba su kariya وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال الذين كفروا وأن كفرت سكفتا لرسلهم كمن ظننتم suka ce da su lanukhrijannakum min arzina, lalle sai mun kore ku daga cikin garinmu. mu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin ko dai mu kore ku ko ku dawo cikin addinin wato ka ga wanda ba su da gaskiya su kullum ba sa yarda a wara hujja da hujja sai dai karfi da karfi duk lokacin da mutum ce ayi fada a yi rigima za a yi kone kone ba su da gaskiya in ko yana da gaskiya to kamata ya gabatar da hujjarsa a ku qur'anakum in kun sadiqin da zarar mutum ya rasa hujja to shi ne sai kama rigima wallahi in ba a yi kaza ba za a yi kaza za a yi rigima to da za a yi rigima ka kawo hujja in baka da ita kuma kai shiru shi ne magana kawai da suke cewa la min ardina wallahi mun fitar da ku daga cikin kasar mu aw la taqudunna fi millatina in ba haka ku ra'ayin ku addinin mu na iyaye da kasari fa awha ilayhim rabbuhum ubangiji ya wahayi zuwa ga su manzannin nan yace da su ku ci kurmin ku la nuhlikanna zalimin kun shiru ku tsare su da nu za mu hallakar da azalimai wallahi sai mun ba su rashin nasara sai mun kunyata su wala nuskinannakum al-ardha min ba'di kuma lalle za mu zaunar da ku a cikin kasar min ba'di bayan hallakar da su zalika liman khafa maqami wannan shine sakamakon da yake tabbata da dukkan wanda ya ji tsoron tsayawa gabana ku manzanni kenan da mabiyan ku wa khafa wa'idi ya kuma tsoron da na da narkon azabata wannan Allah na alkawari ga manzanni cewa lalle zai halakar da dukkan wanda suke musu barazana din su kuma zai tabbatar da su a bayan kasa ayi Allah ko wala kad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihin inna fi hadha la balagha liqawmin abidin aw annahu mutayyiya da mutanen sa istainu billahi wa inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin مثلثة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد واستفتحوا الاستفتاح هي الاستنصار نيما النصر قال لك واستفتحوا سيسك نيمون أباك نصر sai suka roƙi Allah nasara to su waye suka nemi nasara su manzanni wajen suka ce eh manzanni ne suka nemi nasara daga wajen ubangiji suka ce ya Allah taimake mu akan waɗannan mutane namu sun musguna mana sun gane mu shine Allah ya ansa wa qaba kullu jabbarin an wa qaba sai ya kabe kullu jabbarin dukkan wani mai girman kai hanif wanda yake baya kan gaskiya domin al'anif shine al-mujanibu lil haqqi wal ba'id min sawa yani al ba'id an sawa wannan shine al alim to shi ne Allah ke wasa da kullu jabbarin alim anan ne dukkan wani mai girman kai maki gaskiya ya tafi saboda ne saboda manzanni su tsaka hutun da manasara da bayan wadan su suka ce su kafare ne suka rinka yin addu'a cewa a ba da nasara da suka ce ya Allah taimaki dukkan ma'abucin gaskiya mu da kun yi da mai karya. to tun da sunan suke san kare ga sai Allah ya amsa addu'a to wannan ya faɗa ya yake mudu suka rinka cewa ya Allah dukkan wanda ya zanto ya zo da nufin raba zumunci ya raba ɗa da uba ya raba sani da uwa ya raba kaza da kaza ya Allah ka gaggauta mata azaba kenan sai Allah madaukakin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam akan kafirai a yakin badar Allah ya ce in tattabihu فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم جاءتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين وكذا انا اقول اجاء كلكم ان كافرين في الدعاء لجاهلك بالسلفه saboda daga cikin waɗanda ba ta kanta farkin musulun a kowane shugabannin su suka roƙe su amma in suke gaskiya ne sai suka zama sai kanta kiɓa wannan addini har roƙon Allah su ya Allah ka taimaki mai gaskiya ka kunyatar da mai ƙarya ba su san ba su ne akan ƙarya to irin wannan addu'a sai Allah ya ansa ta sai a kunyata shi ne addu'a shi ne wata tabo surun ka neman nasara surun ka neman Allah taimaki mai gaskiya sai ko Allah ya ansa wa khaba kullu jabbarin alim min wara'ihi jahannam ka karanta wannan ko min wara'ihi jahannam min wara'ihi abdamir yahudu ila kullu jabbar wa kullu alim min wara'ihi a gaba gare shi kuma jahannam akwai wutar jahannama tana nan tana jiran sa suka ce wara yana cikin asma'ul afdal ma'ana yana nufin baya yana nufin gaba min wara'ihi wato daga gaba gare shi kuma jahannamu akwai jahannama na nan na jiran sa wato bayan azabar duniya a inda ya tafi da kuma jahannama tana jiran sa gobe kiyama Allah ya tsare yana suka ce suna kafa hujja da wakana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba yani wakana wara'ahum ay kana amamahum min wara'ihi jahannam wa yusqa kuma ana shayar da shi min ma'in sadid min ma'in daga wani ruwa sadidin wanda yake na mugunya sadid shine ruwa na mugunya wanda yake garwaye da shi to ga tsananin zafi haka za a shayar da su wa in yastaji su yughatu bima'in kalmuhli yaswi alwujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa shine tun da mutane samu kanka. cikin ruwa zai sai na bi sai a kawo tafasasshen ruwa ko wani lakakken darba ko a kawo tafasasshen ruwa na gyambo mai shafuɗa da mugunya da jini kuma dole sai ya sa wannan shan zai rinka sha da wahala kamar yadda aya ta gaba da التي ya يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرعه ينا هديئة مطروا مطروا الجرأة مطروا دواء هديئة بيته إذا تتي يتجرعه هذا يتجرع على وزن يتفعل أقول تكلف يقول على هناك شدة يتجرده زيلا كمقصة زيلا كسانا نلون مطر واقعي فبو بجاتنا من ذاتي ذاتا سيدا وعلى كما دولة يجا ولا يكاد يسيبه يتجرده زيلا كي عجيا يسا كبو دينا دي تكروا أما ولا يكاد يسيبه لا يعتقد يسيا حقيقة ولا يكاد يسيبه يكاد يسيبه يكاد يسيبه يكاد wato kaga nan gurin wala ya bi yake shin nafayi ne an fi'li ko kuma nafayi an mukarabatul fi'li imma an yakuna nafayan lil fi'li imma an yakuna nafayan an mukarabatul fi'li wadansu malaman nawa suka ce duk lokacin da ya kada ta zo to shi kenan tana nuna wato idan aka yi ta tana nuna nafayi ne na mukarabatul fi'li idan kace la ya kada zai ya komo بمعنى لا يقرأ يقوم لا يقال حتى القيام فهو يقرأ با كتل يقرأ ما دا يقين ولا يقاد يجيبه إذا نفي محمد قاربة الفئل ليس نفي أمن الفئل نفسه وذن تسكت في اعاء ita في kada din nan tana سأني دفن sa'ani daban الله cikin اذا اثبتت نفت واذا نفت اثبتت Eh, wannan wani irin yare ne wani irin zaurance ne sai suka ce ma'anarsa idan ka ce ya kada zai bi ya komo wato nan bai sake ba idan ka ce lam ya kada ya komo kama lakin bi komo haka suka ce ma'anarsa ya kada zai bi ya komo zai bi ya kusa ya sake kenan bai sake ba amma lam ya kada zai bi ya komo ma'ana kama ba da juhudin jirni har ka cike miki izana fat haka ba واذا اثبتت نفت شنو بدك انا علي هذا الاصل ما هي لفظة جرت في لسان جرهن وثمود اذا استعملت في سورة التي اثبتت وان اثبتت قامت مقام الجهود وهو اللفظ اللي يجي idan ya kore sai tabbatar in ya tabbatar sai wasu kuriya wanda lafazi ne sai ka ce da ni kada kada لم يكن يراها بمعنى رآها بعد جهن الجريد هكذا قالوا هناك أقوال أخرى أما ذي الصحيح الراجل من الأقوال إن النبي مقاربة الدين ولا يزال يجيبه ويأتيه الموت من كل مكان فقلت موت يصنع زومة في كل الجنجل حقوق داما معنى أبن عند أدوني أتاني تجي قدسي يلزق ذي هو يتسامن تكمل أجيب ذي المتفاق وما هو بميت بعد ذنطوم المتفاق wa min wara'ihi azabul ghalib kuma daga baya da wannan kuma ya wuce wannan zagon akwai azaba wacce su mai kaurin gaske mai tsaunin gaske ya مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون kala ko salatin annabi ko siyar da miskini sun ya zanto a kan la ilaha illallah muhammad rasulullah ka'idar la ilaha illallah ya zanto Allah kaɗai kana fata da aiki dan ka yi imani da shi akwai ne mai fitowa ne mai rayawa ne shi kaɗai ake wa bauta sai kai aikin don ka'idar ka'ida ta biyu muhammadu rasulullah sai kai aikin a irin yadda annabi ya koyar sharuɗan karban aiki dama guda biyu ne shuruɗu qabul al-amal dama ai sune ne al-ikhla wal musaba al-ikhla yumathiluhu qawluhu la ilaha illa Allah wal musaba muhammadun dukkan aikin duniya in da akan wannan ta gina shiga zama aikin banza in an samu zargin farko ka yi ta Allah kuma zaka bautawa amma duk abin da ka gina baka yi yadda Allah ya koyar ba ka yi aikin baban giwa babu lada ko dai ka zo sai komai a kan yadda annabi ya koyar amma ba don Allah ko ba don a gani a yaba don a tuka ba shi ma ta aiki motsi ba abin da za ka amfana da shi sai gina a kan ka'ida guda biyu za ka Allah ce la yasbiru min ba kasabu ala kai kuma san misali ne da Allah buga kin su su bakara la yasbiruna ala shay'in mimma kasabu anan kuma la yasbiruna mimma kasabu ala kai zalika huwa ad-dalalul ba'id wannan kuwa shi ne fata wanda yake alba'idu wanda yake manufa abin da muka faɗa daidai Allah ya samu da kai wanda muke kuskure ko duk ban harfi Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya ta farko yake cewa ya halatta mutum musulmi ya shiga cikin makabarta ya yi karatun alkur'ani ko koya wasu salloli na nafila a ciki bai halatta ba yin sallan nafila a makabarta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun hana hadisi cikin bukhari da cikin muslim da sauransu don haka ma aka haramta gina masallaci a makabarta ko a kawo kabari a sa a cikin masallaci kowanne daga cikin wannan haramun ne annabi ce sallallahu alaihi wasallama la tusallu ila al-qubur a wurin wala ala al-qubur kuma duk bayana ba a yin sallah a makabarta yin sallah a makabarta haramun ne ina fara gumman da kyau to haka karatun qur'ani ba makabarta ne wurin ba abinda ake yi a makabarta shine abin da ya tabbata daga bakin makabarta amma ya kun nas'alu Allah lana wa lakum al kamata a a makabarta amma ka je makabarta ka bude qur'ani ka karanta izu 20 talatin duk wannan abin da kai gida ake ba sai ka karanta qur'ani a makabarta ba je ka masallaci je ka gidanka ka zauna ka karanta a ɗakin ka sai ka haka ka albarkar gidanka don duk inda ake karanta qur'ani albarkar na karuwa kuma kana koran shaytanu kana koran aljanu idan kana karantawa a ɗakin ka ko a gidanka ko a kalanki suna karanta alqur'ani mai girma shaytanu ba za su iya kawo musu farmaki ba ko ji a kafin yana da fa'ida kwarai da gaske kamar ya yi gogon magabarsa in garin makamarsa duk da yake in dai an hada garin su ba ba za ka yi sallah ba na'am Na'am, mai tambaya ta da yake cewa malam ina gaskiyar maganar waɗanda suke cewa mutum ne mahaifiyarsa ta aure a wani gida daban. to sai ya balaga wai ba zai shiga gidan ba in dai ya zo har suna so su gaisa sai dai ya sallama daga kofa ta zo su gaisa kuma ya waje ita ta koma wannan ya jami'a sauran matan gidan ba muharramansa bane ba mahaifiyarsa sai muharramarsa idan uwarsa ba ita ce kadai a gidan ba ko sauran mata ita mahaifiyarsa ba ita kadai waje ba ai sun da da gini ba zai shiga eh sallama da zuwa ko kuma a yi sallama su sauran matan ko su shiga ɗakin ta shi kuma zai zo wuce ɗakin mahaifiyarsa sannan su fito su gaba da harkokinsu in sun gama tattauna da mahaifiyarsa kuma a zo a yi ke lafiya ku shiga ɗakunan ku zai wuce su ga ɗaki kuma ya zo wuce wannan shi ne ka'ida. malam ya taga mai tambaya ta ga yake cewa wai gaskiya ne idan mutum bai wannan lura wancan hukunci da muka faɗa idan ya zanto mahaifiyarsa tana gidan wani daban wanda ba mahaifinsa ba amma mutumin da mahaifiyarsa take tare da kishiyoyinta karkashin babanta to wani kishiyoyin mahaifarsa mahaifiyarsa wanda baban su ke aure ma'ana matan mahaifinta kamar iyaye ne wurin sa muharramanta sa ne don haka ya halatta shi gidan duk lokacin da ya gaba sai dai kuma an ce ya nemi izini a lokaci guda uku min qabla salati al-fajr wa hina tadawuna thiyabakum min al ومن بعد صلاة العشاء صلاة عورة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد نعم malamin tambaya ta gaba yake cewa mutum ne farillolin الله Allah madaukakin sarki ya aza wai idan bai aiwatar da su baki ɗaya farilla da nafila ba, to ba zai samu wata alaƙa tsakanin su shi da Ubangiji ba, wai gaskiya ne wannan magana? Ba gaskiya ne ba. farallan da Allah ya tsora maka abin da ake so ka yi gwargwadon ikon ka amma ba a cewa ga wani mutum dukkan abin da ya tsora masa na layi da duk irji ya ce yayi in ba annaba ba wani ne zai iya daga hannu ya ce dukkan dangin farallan da ke kansa ya sauke kuma dukkan haramun da aka haramta masa ya ne kanka wai duba ni ko na gani ya san dai babu a nan da yake ni dai na san ba zan yi wannan ba to haka ma ba za ta iya ba kuma sun wata ba za su iya ba abin da ake so ka yi alkhairin ka ya kasance yarin rinjayi sharrin ka kai iya ka san kokarin ka abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ba za ya gaba da ba sai yake ne ma amartukum bihi fa atu minhum masabatu amma ba na yi kuma mu ba kai ta nibu kaga abinda aka umarce ka za ka yi ikon ka dai ikon ka wani ka yi wani ka kasa abinda aka ne shi kuma ka ne sante to bayan da dan ka aikata haramun shi kenan ka fitar da kanka daga cikin rajista na mamane yanzu kai ba mudi bane ba wannan kuskure ne fahimtar mun na malam mai tambaya ta gaba yake cewa ya ji wasu malamai suna cewa babu itikadi sai a kai masallatai guda uku masallacin haram na maka da madina da kuma masallacin kudu wai ya gaskiyar magana akwai hadisi wannan wanda yake inganta shi cewa la tukata illa fil masajid as-salat akwai wani hadisi kuma da cikin malamai sun inganta shi sai dai da ya ɗansu malamai suke cewa sunan cewa wannan laisa mafi lalitika ko inda mawa mafi kamar la mafi zan la mafi al'aql wa inda ma mafi kamar da aka ce la itikata illa fil masajid al salasa ma'ana babu cikakken itikafi wanda yake cikakkiyar lada ne wanda aka yi shi a masallacin nan guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin kudu ba wai yana nufin babu in kitabi ingantacce sai wanda aka yi a kan ba suka ce daidai wannan hadisi daidai da cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li yanzu na hal huwa nafiyun li asli al-iman aw huwa nafiyun li kamal al-iman kamal al-iman nafi kamal laysa nafi al-asl to shine ma'ana la tadafa illa bi masajid al-salata wallahu a'lam na'am malam ya tambaya ta zo yake cewa game da tambayar da aka amsa kwanakin baya ta ta ga mahaifiyarsa to idan ta zama karuwa ko tana gidan karuwai dan da yar zai yi su ma ka bar su su je su ziyarta ko ba zai yi ba ai in dai su je su gaida su ne su dawo ba kai ta hada ku ba a shari'arci dan a kuma bin sabi bakar siddiq ta zubairu bin al-awwam lokacin da aka yi hijira aka je madina sai mahaifiyarsa ta zo wurinta sai ta kana tambayar annabi ya halatta in karɓe ta ya halatta in kike fuska da ta ya halatta in zama da ita a wuri da su kuma mutum da ke ne ina mun mummuna ya annabi ce da ita fili ummati ba a dadda zumuncin mahaifiyar to in ya zanto kafira ma an halatta maka ka sadar da zumuncinta ta ya za a hana na musulma wanda kike ne sabo karuwa makarantar ka ce mata karuwa musulma mai sabo amma kafira ba kafira ba ce ba in ce sallah Allah zai karba ko in ce yaji dai Allah zai karba ba ka fara ba ba amma sako take wannan sakon yana jawo mata cikin ubangiji baya rufe ayyukan ta ne ba da idan ta yi amma zunubin kuma yana nan yana tare ranar tashin kiyama ta auna a daga tanin kiyamun lailin ka da menene wanne ne furin jayi <laughs> ba shi ne ba ako idan ta yi cikin ta duk ta gama shi ke da cikin je su shiga cikin ubangiji wannan bai hana ta zama mummuna ba to dan haka ba za a hana ɗan je wurin ta ba ko dan je wurin ta ko dai abin da za a hana kar a bar ɗan je wurin ta ya zauna tare da su tana cikin wannan hali Kar a bar ɗan ta je wurin ta su zauna da ita dindindin tare da cikin wannan hali amma a je a ganta yini daya a je a ganta awa daya awa biyu a je ta a dawo wannan ba zai hana a je wurin ta ba wannan lalle za a yi zuwa wurin ta kuma dan yana da dama idan ya zo ya mata wa'azi

gobe idan Allah ya kai mu da safi akwai karatu da zamu yi a nan masallaci akwai wanda da can tun bara muke karatu na littafin kitabun rahabiyya na rabban gado da kuma wato littafin alkawa'id al-musla zamu zamu dinka farawa karfi da daya da rabi zuwa karfi lokacin sallah azhar da rabi zuwa lokacin sallah azhar kuma da tafan da zamu yi dai wato manzumatul rabiya wani rabon gado ne a waki shi muke sharhin sa da kuma alqawaidul musla wani littafi da yake magana a kan tauhidul asma wa sifat kuma za mu rinka yi ne ranar kulli tunin talata laraba alhamis sha ɗaya da rabi zuwa lokacin sallah ta insha Allah ta'ala wa salamu alaikum amma sai dai gobe kila karatun da wuya yi tun da shi ya ce zan je wani lakka ina ne Qur'an saboda akwai lakta da safiya za mu da haka karatun ba zai yi ba sai daga litinin da nan الرحمن أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم دي مكية kuma kun sha cewa cewa mai makiya ita dukkan surar da ta sauka ko aya da ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina wannan ta aka da sura makiya amma madaniya kuma ita ce wadda ta sauka bayan annabi ya yi hijira zuwa Madina an gane ku hikimar a nan gurin ba a izina da cewa a wani gari aya ta sauka ko a wani kauye ko a wata hanya ana lura da ayi dukkan abin da ya sauka kamar hijira ta huwa masjid dukkan abin da ya kasance ba da hijira ba huwa madadi bi sabbin nazari an al-makan ba ruwan da wuri kuma sura makiya galibi abin da suke karantarwa shine tauhidi da wa'azi da fadakarwa Allah madaukake ce alif lam ra wannan kalmomi ko harufa guda uku ubangiji ne kadai ya san me suke da shi fi kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka kitab anan khabar ne mubtada din an shafi yadda magana za ta zanto hada kitabun anzalnahu ilayka sai zanto hada ina ne mubtada kitabun sai zanto ne khabar to jumlar anzalnahu ilayka أنزلناه أي جملة في ود تكون فعلي وفاعلي ومفعول به أنزلناه فعل فاعل مفعول به إليك جار ومجرور متعلق بماذا؟ بأنزل طيب أنزلناه إليك إذا هن الجملة المولدة مثلا تكون فإذا كان سوى الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أقوال وتبقى كرم da أوشي كتاب أنزلناه إليك للتاج إليه لما كرم تاجي يزوى إليك إذا أتت وانا الجملة سنة مطيا صفة كنا كمان مطيا نأب sai zan so ma'anar magana hada kitabun munazzalun ilayka kun fahimta ku wannan littafi ne abun saukar ya zo abun saukarwa ya zuwa gare ka li tukhrija an-nasa domin ka fitar da mutane min az-zulumat daga cikin dangin duhu duhu mara iyaka ila nuri ya zuwa ka daidaitaccen haske guda daya shine hasken addinin musulmi bi izin rabbihim za ta hakan ne da izinin ubangiji ila siratul aziz al-hamid wato ila siratul aziz al-hamid ya zuwa ga tafarkin tafarkin wa tafarkin al-aziz shi ne Allah wanda babu abin da yake cikin nasara a kansa alhamid wanda yake abin yabo ta kowace irin fuska an gane ko to kaga sai zan to ila siratil aziz ila sirati sai zan to kamar badal ne na ila nuri li tukhrij an-nas min al-zulumati ila nuri sannan kuma ila siratil aziz an-nur din shine al-siratil aziz ne da tafarki ma'ana an saukar da wannan littafi akan ta dan ka fitar da mutane daga cikin duhu na jahilci daga cikin duhu na bijire ma Allah ya zuwa ga hasken imani Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هو الذي ينزل على عبده آيات بينات سبب ليخرجكم من الظلمات إلى النور ina al aziz al-hamid zuwa ga tafarkin al-aziz shine Allah mabuwayi al-hamid kuma abun yabo to shine abun yabo ta kowace fuska suka ce al-hamid awwalan wa akhiran abun yabo a farko abun yabo a karshe ma'ana shine abun yabo a farko a nan gidan duniya sannan shine abun yabo a karshe shine a gidan lahira wala wal hamdu fil ula wal akhirah وله الحكم وإليه ترجعون الله سيني وني إذا الحمد معنا يهو نجبا دا الدنيا لكم الأخرة با وني كان كنت أيضا ما تقريبا دي سيني كده تفو فينا كمالا تفو فينا كده كنت أيضا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل مستعفين من عذاب شديد جراء فيك أكلمر الله فيك الله الذي له ما في السماوات إذا انتو الله جنن وتينا جنبايا الحميد تفرك العزيز الحميد تفرك لنا العزيز مبوعي الحميد كما أبنيه الله كما shine kuma Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma wanda mulkin samai da mulkin kasa gaba ɗaya na shi wani ba shi ba ba da ikon mallakar wani da cikin sarkuwa kasa a qira'a ta biyu allazi lahu ma fi samawati wa ma to anan zanto shine mutum da yake nan ko to menene kabar dinka sai suka ce allazi lahu ma fi samawati allazi wannan al shine kabar wadanda suka ce a Allah da mubtada ne allazi duk yana din Allahu ne da kuma su samatu wa bil ardi lahu quwwatul mawsul ne sai dan to me kabar sai suka ce muqaddam qadirun ala kulli shay mana ubangijin da yake mahalicin sama da kasa shi ne mai iko akan komai wa waylun lil kafirin komi ya tabbata komi ya tabbata azaba ta tabbata bil kafirin da kafirai wato Allah ya tabbata akan kafirai min azabin shadid ayin wato azaba wato suka mai tsanani za ta faru a ranar الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا su kafirai su ne waɗanda suke fifita rayuwar duniya alal akhirati akan lahira sukan ɗauka ba ita kawai suka yi imani da ita ba su yarda ba akwai lahira wa yasudduna an sabilillahi suna kautar da mutane daga tafarkin ubangiji fi'ilin fasda yakan zantowa lazim yakan zantowa muta'addi idan ya zanto lazim wato bayan da baya nawa mafa'ulan bihi mansub sai ya zanto ma'anarsa mala صد عن سبيل الله بمعنى مال عن سبيل الله وصاد عن الصراط المستقيم يا سوقي وتبرك من جسياتي لك أما إذا مكتب صد sai zanto mutahaddi ma'ana yana bukatar makolan bihi masu ko sai zanto kenan yana saukar da wani ni bayan ya bantare kuma yana kokarin ya ga wani ma ya an tunda an ce yastahibuna alhayata dunya ala al-akhirah ai wannan kansu ya nuna kusan dararru ne wa yasudduna an sabilillahi kuma suna sa wani kauce wa tabarkin Allah ke a nan ka ba su ma'anar muta'addi zai fi zama daidai sama da ka ba su ma'ana wanda yake talazu sai idan ka ba su ma'ana talazu sai ya zanto cewa yasudduna an sabilillahi kamar sharhi ne na yastahibuna alhayata domin yasa yabuna hayatar duniya shi kansa kafirci ne to yasudduna an sabilillahi kuma kafirci zai zanto maimai وإذا دار اللفظ بين التأديب والتوجيه أيهما يقدم غير اللفظ يزنته كون يزنه توكيد كون يزنه صابر مبرع اللفظ يزنه يتربط عن اللفظ يزنته يأتي كن كنت مع النفس تكرم كنت يزنه إذا ومن أنت كبتر وعيرنا والله أعلم حتى كما تفيد أبا جيري نفسه بقى الله أعلم الله أعلم فشيكنا إذا دار اللفظ بين التوكيد والتأسيس التأسيس مقدم على التوكيد التأسيس مقدم على التوكيد إذا ممكن يصدون عن سبيل الله فعلي لازم سيد الدوس من توكيده أما ويصدون عن سبيل الله فعلي متعدي في الدوس من التعسيس ومباشر معنى التعسيس إلى إبداء سيكون متوقع معنى التوكيد ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها ضميري لها يعود الى ماذا؟ الى السبيل اذا السبيل يذكر ويؤنث. يا لك على ربي اقول بنجن كالمؤمن بكتي يا لك تذكر مذكرين يا لك تذكر مؤنثين هو الذي سبيل نفسه. wa na hadi waja suna neman tafarkin Allah ɗin ya zanto karkatacce ulaika fi dalalin badi irin waɗannan suna cikin fata wanda yake manisanci wanda siffar su shine fifita rayuwar duniya akan lahira siffar su shine kokarin janye mutane daga tafarkin Allah daga sirriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba su wani canji daban na san zukatansu to wannan masu irin wannan siffar ulaika fi dalalin ba'id lalle suna cikin fata wanda yake mani su Allah kare وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم التي وما أرسلنا من رسول بمجد رسول ومن زوباء في الدنيا النم من سنة سنة متسلة أنا زوباء بإتم لتنفيذ المعنى وما أرسلنا رسولا فينا أصل الكلام وما, وما أرسلنا من رسول بمجد رسول ومن زوباء كن ذا إلا بلسان قومه فاسي سيدي يزود هرسا متنافع annabi Musa da harshen mutanen Sodo annabi Isa da harshen mutanen Sodi annabi Hud da harshen mutanen sa annabi Hud da harshen Adawa annabi Salihu da harshen Samudawa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ka'idar sunnar Allah wajen aiko da manzo manzanni a da can ya turo su da harshen mutanen saboda ne li yubayyana lahum dan ya musu bayani ya musu bayani na shari'a yi mutu bayani na zafarkin gaskiya bayani dalla dalla yadda dukkan dolancin mutum sai ya fahimci ne dole mana zuwa wannan manzon to amma shi manzo in yi bayani ya kare na shi sun ka bayani a cikin zukata kuma aikin Allah ne ba aikin manzo ba da haka sai ce fa yudillillahu man yasha wa yahdi man yasha bayan manzo yayi bayani sai kuma Allah ya tsira da wanda ya ga dama ya kofatar da wanda ya ga dama duka dai da wanda ya ya yiwu, da wanda ya yake bai yiwu ba kowa zai ga cewa manzo ya isar da ya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyana ka'idar zuwa manzo yanke hanzari shine aikin manzanni illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahu fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha dan la wa huwa al-aziz al-hakim shi Allah shine al-aziz mabwayi wanda ba abin da ke gagararsa al-hakim mai hikima cikin al'amuransa babu abin da ubangiji zai faɗi sai kaga akwai hikima a ciki sai dai kaga sai ko ka bayyana gare mu wani lokaci kuma ta koyi gare mu koyuwar da a gare mu baya nuna babu ita da haka idan mun gano hukunci na Allah muka yi muka yi mu gano hikima ba mu gano ta ba kada mu zargi hukuncin cewa ba hikima a ciki sai dai mu tunanin tunaninmu da san mu ta yaya muka ta kalabe ta amma akwai abin da mu gane ba kamar yadda ka san cewa rashin ganin makaho ga kallon rana bai nuna cewa ba ta fito ba ta fito shi ne a amma da ganta ba zai ce ayyuka rana ba ta fito ba ai ba zai yi ba to haka dan ba mu gano cewa wata cikin hukuncin Allah ba za mu ce ba ai wannan abin babu hikima dan ba mu gano cewa wata cikin maganganun manzon Allah ba ma cewa ai babu hikima sai dai mu ce ba mu gane hikima ba amma kar mu ce babu da mun ce babu ta mun kore ba mu gane ba kuma mun danganta mu zuwa da jahilci dama mun tantance mu zama hakan ba an gane ko to wannan aya ne take nuna wa a abinda wannan aya take nuna wa dukkan manzanni a da can kafin banda annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan umumin la yadkhul fihi annabi sallallahu alaihi wasallam لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ما جاء بلسان المرسل إليه لأنه أرسل إلى الدنيا كلها أرسل إلى الدنيا يوسف على ما وصفه larabawa da turawa bakacin fata da fararen fata inyamurai yarabawa hausawa da nuri wane ne kowa an turo shi to menene ma'anar illa bi lisani qawmihi bi bayyana lahu wannan yana nuna za can manzannin ana turo su da wannan amma da san annabi wannan kafir kuma ta kai dan shi za su musu aka ce kun ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a annasu ta kowa yake يا أيها الناس يا متعبين إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت an gane ku wa ma arsalnaka illa kafatan lin wa annabi da ya cikin umumin wannan ayar shi ya fita daga ciki saboda shi ne shugaban annabawa shi ba a yi masa iyaka ba su ko sai aka yi masa iyaka zuwa ga kabilun ko zuwa ga garin su shi ko ba a yi masa iyaka ba sai aka ce ka je zuwa ga duka kowa yana da ta annabi ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wa la nasraniyyun ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم wannan hadisi yana cikin riwaya ta Imam Muslim yace ba wanda zai ji turiya ta cikin wannan al'umma yana nufin cikin mutanen duniyar yau gaba daya ba yahudu ne ko ba nasari sannan kuma ya ci imani da abin da na da shi ba sai sai ya kasance ba da hanzu ya ce yi ba manzon sa bane ba ba da kayamar da zai ce shi annabi Isa ne annabin ta ko annabi Musa ne annabin ta shi ne dan annabi Musa ta riga ta kare daga lokacin kaza zuwa lokacin ta kare shi aka turo annabi Isa shi ma ya zo yana ki siriyar sai ta kare ta kare daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yanzu kuma ana cikin siriyar din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai kuna koyon wannan a makaranta ka yi da kai ke makaranta sai malamin ma su shigo ya zo ya miki 40 ko da biyar ya isar maka da sakon da ya kamata isar ya kare ku to yanzu kuma shi na biology ya shigo sai zai shiga da biology an jima kuma mai chemistry ya shigo mai physics ya shigo mai menene ya shigo yanzu shi ma ya mun ma sai zai ce dole sai ya zo a lokacin da mai biology zai karanta da shi su ya haka shi ne sun kowa da to haka Allah ya kasa duniyar ya kasa zamani kowane annabi aka tashi zamanin sa yanzu ana cikin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wani sai bai yadda zamanin annabi Musa ko wani sai bai yadda zamanin annabi Musa yanzu shi yana son a makarantar su da ya bude tun daga wato abin nan hissa ta farko period ta farko har duka sai a gudun da za a karanta ko dai a karanta da ma kaɗai ban da komai ban da ma ko a karanta da da kaɗai ko chemistry kaɗai babu yin malamai ina da dukkan fahimta saboda haka wannan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wadannan annabawa kowa an zo da mutanen mutanensa amma su an turo shi ne zuwa ga duk duniya gaba daya ya zo da harshen larabci amma dai yayi magana da dukkan duniya ina fata an fahimta wannan shi yasa annabi ya sa utu khamsan ahadithun jabir sama kullai lan yusawunna ahadan qabla abu guda biyar da aka biya annabi wanda ban da shi babu wani annabi da aka wasu sai abu na farko shine ne nusisu bin ru'bi ta shahari an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a cikin zuciyar abokanan adawata yayin da rata ta da sun tsawon tsawon tafiyar wata guda annabi na tsakanin su da su tsawon tafiyar wata ɗaya amma suna jin tsoron kafin yau wannan shi kaɗai ya kaba da annabawa ba da shi ba wani annabi da aka ba wannan su'ilat lil ardu kulluha masjidan wata an sanya mun gaba ɗaya kasa da zanto wurin sallata da zan zanto wurin sarki na fa in lam tajru ma an fatayammamu sayyidan sayyidan fanfahu yuzikum wa yudikum kaga duk inda kake za ka in ka rasa ruwa za ka yi kenan a wajen kuma sannan kai sallar ta a wajen annabi kawai aka ba wannan duk annabin da ya gabata ba ba ba wannan ba wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li adin qabli an halaka wa annabi sallallahu alaihi ganima in ya karkara akan abokanan adawa ya ribance dukiyarsu zai mai su ita ganima ko kuma ya mai su bayi saboda sun bautewa Allah ya kamata su zama wajen bayi bai kamata su cigaba da zama ƴaƴa ba wannan shi kadai haka ba wani ko gaba su ba ba su damar ganima ba sai ka ne gobe su shafa abu na hudu kenan an ba ni ceto shine a shafa'atul uzma التي تخلى عنها حتى قل الأغنى من الرسل ranar tashin kiyama wannan babban ke son shi kada ya gaba ban shi ba ni zai tare da abu na karfi sai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa wa bu'ithu ila an-nasi amma zakan annabi ana tura shi zuwa ga mutanen sa wa ba rasulin illa

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيقود موسى عليه السلام بآيوين muka ce da shi an akhrij qaumaka ka je ka fitar da mutanenka banu isra'ilawa min zulumati daga cikin duhun jahilci da na kafirci da suke ciki ilin nuri zuwa ga hasken imani haka aka wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam sannan Allah ya ce wa zakirhum bi ayyamin lahi ka tunatar da su ayyamin lahi ka tunatar da su kwanukan Allah domin ayyam zai ne na yau to amma mai mara da ayyam shi ne malamai suke sabani wadanda suka ce ayyam su ne al'ayati wa ni'am allati yusjibuha Allah subhanahu wa ta'ala alaina zahiratan wa batina ni'imomi wannan su ne ni'imomi wajen suka ce ayyamin lahi a nan gudun su ne dangi na hukuma da Allah ke kama mutane su kowane ɗaya daga cikin baya Allah ayan na iya ɗauka wajen zakirhum bi ayyamin lahi da tana musu ni'imomin da Allah ya yi musu akan su su bane Isra'ilawa kamar daga cikin su akwai aka musu girgije zama inuwa a kan su wa zallanna alaikum al-hawama wa anzalna alaikum al-manna wa daga cikin su akwai farqul bahri wa idza farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa adrakna ala fir'auna wa antum tanzurun da sauran dangogin nemomi shine wajen zakirhum bi ayyamin lahi waɗansu malaman suka ce wa zakirun bi ayyami Allah ka tunatar da su ukuba ta Allah da yake kama mutanen da suka saba masa da ita dan su ma ka saba masa kamar yadda muka faɗa yayin da duk malamai suka maganganu guda biyu maganganun guda biyu kuma ba ta zantowa kishiyoyin juna to akan ɗauka ayar tana ɗaukar dukkan ma'anonin guda biyu wannan fa'ida ce a wajen malaman tafsir idan ya kasance ta'addu fil a ولا تعارض بينها فالآية تدل عليها إذا كانت حقا إذا تحدثت الأقوال وكان كل واحد منها حقا فالآية تدلها بدليلها وهذا من موجود في القرآن الكريم أما إذا تعدد الأقوال وصار بعضها يناقض بعضا فلا بد من الترجمة إذا الآية أكل مغندلو أكنتا في فوق هدو بيار يزلتو دكا نسو مغندلو دكيا كما تاسم تبايا ورور يساك تو آية سنة بسا دكا مغندلو ka fassara ta da wancan ka fassara ta da wancan idan ka zo shi sai ka ba ka wannan maganganun gaba ɗaya kafin ka ba ta cikakkiyar ma'ana idan aka fassara aya da maganganun uku hudu biyar ya zanto ɗaya ne gaske sauran ba daidai bane ba aikin ka kai malamin tafsiri ka faɗi wanda yake da ɗin ka rushe sauran dan ka sa al'umma su fahimci daidai don ka kudurce a cikin zuciya su ta samu Allah kar ka fasa cikin rudani ka samu maganganu guda biyar a da bayan kuma tashi suna warware tashi wa zakirhum bi ayyamin lahi inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur inna fi zalika lalle a cikin abin da ya gabata da ayatin akwai ayoyi li kulli sabarin shakur ga dukkan wanda yake tafka mai yawan hakuri wajen bin Allah mai yawan hakuri yayin da wata musiba ta kasa a kansa shakurin mai godiya kuma idan Allah ya masa nima sai ke wa in qala musa li واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه tunawa mutanenka yayin da annabi Musa ya ce da mutanenka uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah a kan ni'imomi ba ni'ima dai ba duk da cewa ni'ima mufrad amma wanda yake suna ne wanda yake na jinsi yanzu an yi ibaba din su zuwa ga ma'arifa yanzu yana yana fa'idantar da mai jami'i ke da sai su suna ni'imomin Allah akan su ki da an jakum min ali fir'auna yayin da ubangiji ya samar da ku daga sharrin abokin adawar ku shine fir'auna yasu min ali fir'auna wato dangin gidan fir'auna shi fir'auna da shi kenan idan an ce ali fir'aun yani fir'auna wa ali amma idan an ce fir'aun laysa da darura an yi yadkhula fihi ali لكن إذا قيل آل فرعون دخل فرعون وآله معه إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سنة تنتنامكم ممونا عذابا wannan mummunan azaba din wa na abna'akum shine suna kashe ƴaƴayen ku maza wa yasta'yuna nisa'akum bi kale mata da ran wannan abu da suke muku daga baya Allah ya zo samar da ku ya halakar da fir'auna akan idan ku kaga wannan samar da ya muku ai ba karaman nema bace ba yankin da kuka samu dinnan ba karamin nema ba ce ba to da ku tuna wannan nemar don ku yi ma Allah godiya ta hanyar bin umarninsa sai Allah ce wa fi zalika lalle a cikin abin da ya gabata dinnan wanda aka ambata muku fala akwai jarraba min rabbikum daga wurin ubangijin ku azim jarraba wacce ke da girma to bala zai dauki ma'ana guda biyu in ba zan to ni'ima idan Allah ya ba mutum lafiya ya ba shi dukiya wannan ya zanto bala'an hasana وليبل المؤمنين منه بلاء حسنا هذا النصر كده wato wannan cin nasara a rayuwa wannan bala'un hasar ke rikin lafiya talauci ya zanto wannan bala'un sayyi to me Allah yake nufi da yake wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle cikin abin da aka ambata din a baya akwai bala'un wato jarraba azimin mai girma min daga to shi ne suka ce zalikum din nan damirin nan yana komawa ne zuwa ga abin da aka ambata baya uzkuru ni matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun fal in ja'u min ali fir'aun wannan jarraba ce mai kyau ko to shine Allah ke lalle a cikin wannan akwai jarraba mai girma ma'ana akwai ni'ima mai girma da Allah ya wadanda suka ce zalim wato yana koma zuwa ga muna kuma shi al'azabi wa na abna'akum wa yastahyuna al-fa'a to kuma sai yake wa fi zalikum A anan gurin sai zanto abin da fir'auna din yake muku lalle akwai jarraba mai tsanani an gane ku shine wa fi kun bala'un min rabbikum azim aya duk suna iya daukan ma'anonin guda biyu saboda an ambaci wannan a wani wurin an ambaci wannan a wani wurin a wani wurin kuma an hada su wa na bil hasanati kuma sai ya aji da Allah ya da shi to sai Allah ya wa in ta'anzana rabbukum la in shakartum la ajidannakum ولئن كفرتم إن a wata ya cigaba da cewa wayin ta azana rabbukum ku tuna lokacin da ubangijin ku ya riga ya ba da shela ya yi sanarwa ya ce la in shakartum la lakum matukar kuka yi mun godiya akan ni'imar da ne muku la lakum to zan kara muku wannan shine ka'ida idan bawa idan Allah ya baiwa bawa wata ni'ima ta duniya ya ba shi wata ni'ima ko ta lafiya ko ta dukiya ko ta makami ya bi Allah to sai Allah ya kara masa kara maka kudin nan wani lokacin ya zanto an ƙara mata adadin abin da ka nema din wani lokacin na daɗin yana nan amma sai a sanya albarka a cikinsa ya zanto bai kare da wuri ba an yi maka kari ne abin da wani ya kake a wata guda kai sai ka riƙe wannan abin sai ya riƙe ta tsawon wata biyu to Allah ya sanya albarka a cikin abin da wani ya kake wato ainihin a guda kai idan ka same shi sai ya wata guda da kai to wannan Allah ya sanya albarka a cikin amma idan Allah ya kwace albarka abu sai ka samu da yawa sai a bude kofofin kacewa kuma da yawa sai a turo iskar guguwa sai ka yace nufin kwanan gidanka ko motar ka na tafiya sai taya kai bindiga sai da taya gaba ta sai ka fure to rikici sai wannan bala'i ya ta fada wa cikin rayuwarka ga kudin ka samu da yawa kuma an bude hanyoyin kace to Allah ya tsare albarka kenan cikin al'amuranka amma idan kana son Allah da zuciyarka da mukaminka sai ka samu kudin kuma sai Allah ya tabbatar da su hanyoyin da su su kadan da kuma kudin kana samu da yawa hanyoyin kashewa su yi kadan ko ai yi ta ƙara na kuma kudin kuma to wannan shi ne albarka da Allah ke cewa wajen ta azzana rabbukum Allah sanarwa ya bayar domin ta azzana daga al'azan ne wal azan kuma shine al-ilam sanarwa ko azana Allah bainaha asma'u رب قول يمن منه الثواب عاذ لنا بغيرها ثم ولت ليس شيئا متى يكون اللقاء آمنت بمعنى أعلمت وأشعرت وأكبرت معنى وبنجد يا دار الأباري يا سمروا لئن شكرتم لأزيدن ما تكرر في من godiya to zan yi muku cikin abin da kuka yi min godiya amma wala in kafartum in ko har kuka yi kuka kafirce mu inna azabi la to mai tsanani dukkan wanda ya bijire ma Allah to sai Allah ya zare albarka cikin al'amuran da ya bai ko na dukiya ko na ƴaƴa ko na mukami sai kai ta samun kuɗi sai ka rinka tsammanin kamar a gane kake ta kana kyanta mu sarfi a ake kike tafiya sai ka samu yau ka samu amma da kasan ka sa a gane ka kyanta mu to Allah ya zare albarka kenan shi yasa kullum karka dogara da dabaran ka kai dai ka bi Allah ka fitar da aikin Allah cikin dukiyarka ka taimaka wanda ya kamata a cikin dukiyarka wannan shine dabaran ka in ka haka kuma sai Allah ke taimake ka da dabaran ka sai ka kai labari amma in ka yin haka kace dabaran ka kadai ba za ka fitar da aikin Allah ba ba za ka taimaka wanda yake bukatar taimako ba to sai Allah ya barka da dabaran ka yake agaza maka da dabaran ka idza lam yakun aunan min Allah lil fata fa awwal ma yubni alayhi ijtihadu ko Allah ya tsare ka da dabaran ka duka ka ta kawo labari dan Allah وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في وقال موسى النبي موسى عليه السلام ci gaba da cewa mutanen sa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an inda za ku kafirce ku da duk wanda ke ban kasa gaba daya fa inna allaha la ghaniyyun hamid ubangiji ta'ala mawadaci ne gaban ku yayin da kuka yi bauta ba za ku ƙari da komai cikin mulkin sa ba kamar da in kun yin bauta kuma ba za ku rage masa komai cikin mulkin sa ba fa inna Allah la ganiyun dan shi Allah wadatacce ne hamidun kuma abin yabo ne saboda siffofin sa na kamala ko da ku ba ku yi ba masa ba siffofin sa na kamala siffofi da suke tabbatar da cewa ya tantance ayyuka masa ألم يعتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء جاءتهم رسلهم بالبينات فوسوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إن بيزومكم ما دار لكم بسكتاتكم قوم نوح كما متانا النبي نوح عليه السلام وعاد وكما آدى ومتانا النبي هود وثمود وثمود ومتانا النبي صالح والذين من بعدهم da waɗanda suka biyo bayan la ya'lamuhum illa Allah al'ummatai ne da yawa wanda babu wanda ya san Allah labarin ku duk bai zo muku ba ya kamata labarin wannan ya saka dauki kuma ku bi Allah ta'ala to malamai sun maganganu guda biyu wadan suka ce alam ya tukum na ba'an da min qablikum wannan yana cikin cikon maganar annan wuta da yake faɗawa wa mutanensa waɗanda suka ce a wannan sabon zance ne Allah ta'ala yake magana da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alam ya tukum nabu allazina min qablikum in yanzu labarin waɗanda suke kafin ku bai zo muku ba kamar labarin mutanen annabi Nuhu da Samudawa da mutanen annabi Hud alaihi salam wannan zina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su la ya'lamu illa Allah wanda babu wanda ya san su sai Allah ta'ala labarin wanda duk bai zo muku ba ja'akum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun riga sun zo musu da hujjoji sun zo musu da mu'jizoji faratu aydiyahum fi yi faratu aydiyahum sai suka mayar da hannayensu fi afwahihim cikin bakunan faratu aydiyahum wato su mabiyan annabawa kenan sai suka mayar da hannayensu fi afwahihim a cikin bakunan su ma'ana suna masu mamaki da ta'addubi cewa yanzu mu ne za a zo a ce mu shiga musulunci yanzu mu ne za a zo a ce muna da bukatar a turo mana da littafi ko a turo da manzo ya zo ya jagorance mu yanzu mu ba mu da tunani ko hankalin da za mu zaɓan mu kan abin da muke so na tsarin rayuwar mu sai suke ba baki sauniya to shine taraddu aydiyahum fi aqwa yani yata'addabun wa yastagribun raddu aydiyahum fi aqwa wanda suka ce rantu raddu aidiyahu ma'ana wato sun sa dan yatsan kuma suna jakowa don jin tafi wani yanzu mun za a cewa kaza shi ne wani za ka nau a abu alaikum al'anami da min al ne da an gane shi wadan kuma da suka ce a yi faraddu aidiyahu sai suka mayar da hannayen manzannin fi afwahi cikin bakunan su wato suka ta manzanni su ne wadan suka ce faraddu aidiyahum fi afwahihim su dai waɗannan mutane ba su imani ba suka sanya hannunsu a bakinsu wato suna manzanni bishara uku to shi aiki mun sai aka yi kenan wai ku shiru to duk wannan maganganu ne na malaman tafsiri da yawa duka dai abin da yake nufi nuna kan garewar wannan mabiya annabawa sai da ba su yi imani da abin da annabawan su suka zo musu ba shine faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qala suka fi kunna tafarna bima ursiltum mu mun bijire ma abin da aka turo ku da shi ba mu yarda da shi ba wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi muri kuma lalle mu muna cikin kokonto mimma tad'una na ilayhi wato dangane da abin da kuke kira mu gare shi muribul kokonton kuma wanda ke fara ta kasantuwa da wani kokonto a bayan sa wato kokonto bayan kokonto ma'ana ba mu yarda da abinda da kuka shi gaba ɗaya karkashin fadin Allah ta'ala wanda zina min ba'dihim la ya'lamu illa Allah urwa ibn zubair yake cewa kalaban nasabuna ina su danganta na saba su ce wani dan wani wani dan wani wani dan wani da budin ka har su kai ka zuwa da annabi dauda ko su kai ka zuwa da annabi salisu yake karya kike yake aka ji saboda yake dan Allah yake ya kawo al'umma da suka wuce mutanen annabi nuhu adawa samudawa sai yake wallazi da min ba'dihim to wanda suka biyo bayan waɗannan ka la ya'lamu bayan bai san kowa to sai ka zo ka ce ka ya za a yi kenan shi yasa mujahid yake cewa dukkan mutumin da da mujahid da ibn abbas suka ce mun yarda ka danganta dangantakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hasim dan kaza har yi zuwa da adanan yace amma daga adanan zuwa isma'il duk wanda ya furta maka ya san waɗannan ƙarya yake dan Allah yake wanda zulmin ba zai zai alama wa ne ka da shi ya nabi sallallahu alaihi kun fahimta da ke kun ga wannan nasi na Qur'ani wanda yake yanke irin wannan ƙarya da da haka idan ka ga dogon na saba din nan ta tauba iya ka dan wani dan wani abu ta cikin annabi Musa a wuce abu ta cikin annabi Dawud a wuce har sai Allah ta haji kan a hauƙatan da ne wato wajen annabi Ibrahim ke to duk ina ya san waɗannan sauran bayan Allah ya ce wanda zulmin ba'dihi la ya'lamu shine muhallin jihar auren Abdullahi dan Abbas da Mujahid وسلت الآية الأخرى قالت رسلهم أفي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من جنودكم ويؤخركم إذا أجل لما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تخفونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تخفونا عما rusuhum sai manzannin su suka ce da su yayin da mutanen suka kan gare sai manzannin su suka ce da su a billahi shak yadda a cikin lamarin ubangiji har akwai kokonto da wannan a billahi yani a fi wujudin lahi shak yanzu cikin sabar Allah har akwai wani kokonto da ya kamata dan adam yi inda kamata mutum yi kokonton sabar Allah ba saboda menene inuwa na nuna mai inuwa sawu yana nuna mai sawu halittar sama da kasa yana nuna wanda ya halitta sama da kasa shi ne Allah ta'ala ba yi za ka daga ganshi ba sai sai ka akwai kafin tambayi ba akwai kafin tambayi ta mota ko wanda ya kera ta lauje ko aska ko takobi akwai mutanen da ya tsaya ya kera to ba da za a yi abu yi kanka da kanka kenan to tun da ya zanto lauje ta ko kofa winduna da sauransu suna gine-gine jirgin ruwa jirgin kasa kwamfuta wannan duk ba ta yin kan sai a wani wanda ya sa ya kirkire shi su yi kirkire su to ta yaya za ta ce sama kuma da kasa kuma da koguna da dare da rana ku ce me sa ce kuma ta yi ku kyale nisa ta halittu kwamfuta mana in ba tsoro ba ku kyale nisa ta halittu jirgin sama ta halittu jirgin kasa mana duk wannan sun yi ta akwai basirar da ya kira su amma ita saman ita kasan sai suka ce ta kalu ku hasabi'a suka ce nesa ita ce suke kirkir kirkin kowane irin abu don tsabar kafin kawai da saurin kai har suka ce babu wani hudud ita ne nesa ba a mata ta wajen halittarta wai ba babu limit dangane da kirki kirki din ta gaba ɗaya tana halittar komai da komai yanzu da aka ce wai kan tuta sai ce wani wai kun turin jirgin sama wani kasa ba wani to kuma sama da kasa da ruwa da kogi da dare da rana kuma ta kuma a leka wannan ya zama tuka da lalle akwai wanda ya yi ya sa wani babban likita wato dan abin nan dan kasar Canada da suka yi mukabala da shi da Abdulmajid Zandani Zandani wani babban malami ne wanda yake da ilimin sanin rayuwar jarirai a cikin babban malami ne kwarai da gaske a yaman sai suka yi mukabala su ma wancan kwararre ne ta fuskanta har da su wannan ko ba da wani takardar sai da ayoyin qur'ani ya bi ya karado ya tattara yaya halittar jariri suke sai suka tattauna da shi ya ayyuha an-nasu in kuntum fi rajin min al-baqi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin linubayyana lakum wa nusirru fil arham ma nasha'u إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى أرجو هذه الآية ya kawo wani aya ya kawo wancan aya sun maja Allah wa nutfatan fi qararin makin sun ma kalakal nutfata alaka dan gonami ko fa kalakal alaka mubgha fa kalakal mubghata izama fa kalakal izama la'ama thumma anta anahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yace mu bita yadda Allah yake ku binciko ko masana dangane da rayuwar jariri a cikin abin da ya ce da abin da kuka ce mu gani abul majid madani ya zo ya ta bayani ya ta bayani ya ta bayani har aka zo wani waje ya ce to shikenan da san tuban mali lokacin da mutum ya furzar da su suka je wajen miliyoyi ne guda ɗaya ne wanda yake samun dama wanda za a yi halittar da shi sauran duk gaba ɗaya su lalace wannan guda ɗayan yana makallewa ne a sama don haka cikin sunayen bayan Allah ya sa mutu ba sai kuma ya sa ne alaka wani abu da yake makalewa a sama a wani kaho na mahaifa da yake yake wa makale shi yake wallahi aidan ba haka yi gaba haka yi gaba bayan sai an gama halitta an sa toka an sa kake an sa jijiyoyi magudanan jini sai ina rai ya zo yake haka kawai sun masana sai suna cewa kawai dai jariri na motsi amma sai ina rai ya zo ba wanda ya sai sani yake to kaga mu dama mun san ba a san da haka mu halar da kanmu dan Allah ya ce wa yasalunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila a dai gaba in ce wa ya kawo kaza yace wallahi ban sani ba da karshe ne ce kai I can say God sai ya ce dai Allah ne kawai wa zai ce wani abu ba to wannan shi da abdullahi shakku yani a fi wujudillahi shakku wadan suka ce a'a a fi ilahiyyatihi shakkun saboda wujudun lahi har kafirai sun da akwai shi da yawa daga cikin suna suna yin kirabi da wujudun lahi lakin nan yunkiru na ila qulu hiyatu a fi wujudun lahi hakun fatir wati wani ardi Allah shi ne wanda ya halitta mai da kasa ba tare da ya ga misalin a wurin wani ba ya ku yana kiran ku li yanzu lakum min dhunubikum domin ya gafarta muku zunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma Allah yana muku jinkiri ba dan kun gare shi ba ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci sananne shine karshen rayuwar kowa